Alhaji Isa Aliyu, shugaban kamfanin 77 Nigeria Enterprises, ya bayyana irin tallafawan da kamfanin ke yi wajen samar da aikin yi ga jama'a. Kamfanin da ke sarrafa 'ya'yan itatuwa wanda ya shafe akalla shekara bakwai yana gudanar da aikinsa. Gashi nan ka zo ka da muna sayo kwara daga gurare jihohi daban-daban wata ma daga wajen Najeriya muke siyota, ta mu shigo da ita mu biya mata mota mu zo mu sauke saboda mu tallafa mutanenmu masu ƙananan ƙarfi. su zo su dan sa hannunsu kowa ya dan samu dan abin da zai dogara da kansa to tsakani na da allah kori da nake da gurin nan yanzu ina ce ma ga adadin mutanen da suke cin abinci a gurin nan wallahi la'azimu sai dai mu kintata mu yi hasashe amma muka tashi aiki kamar da yamma muna sanin adadin mutanen da suke mana aiki a gurin saboda kowa ya zo ya aikin nan sai an biya shi kuma muna biyan su muna masu payment ta bangaren receipt kowa abin da ya buga za mu dora a sikeli za mu ba shi rasit zai je wajen kashe mu zai biya shi kuɗin shi. Isa sabin sabin ya buƙaci gwamnatin tarayya da ta jiha da ta kawo musu tallafi domin bunƙasa kamfanin domin ci gaban ƙasa da samar da aikin yi ga jama'an Najeriya baki ɗaya. Ina kira musamman da gwamnati da ta duba da kwamishinan agri na jihar Niger da kuma ministan noma na Najeriya sannan Allah ya azurta mu a jihar Niger muna da karamin minista na noma ya zo ya duba wannan guri supervisor da kwamishina na agri su zo su duba domin gona ta sa mana hannu ta taimake mu don wallahi azimu muna buƙatar taimako a cikin harkas ba don da taimakon allah ba da kuma wasu abubuwa irin iyayen gidanmu da suke ɗanta taimaka da suka ga yadda muke yi to ina gaya ma aikin wata rana ba zai yi ba a kullum muna biyan kuɗin ma'aikata sama da naira dubu ɗari shida a kullum to kaga in babu hanyoyin da za a ɗan taimaka wata ran sai an zo an yi aikin mu rasa abin da za mu biya mutane kuma yanayin kamfani suna biyan mu awa 40 awa saba'in ne kwana biyu suke biyan mu in mun loda mun kai sai an kwana biyu ga yanzu su kansu tuttukan su sun dan cike an dan samu ta adon ruwa yanzu mu kanmu in muka yi fakitin dan kayan su tun da za sa kansa ya zama aiki kuma ga yanayi na ruwa su kansu mutanen da za su zauna su wannan aiki kana kallo dai ana ruwan sama amma ba su iya tashi ba dole haka suke fama kowa yana fama da yadda zai ya taimaki kansa ya dogara da kansa to wannan shine kira na da gwamnati da ta duba ta taimaka mu ƙananan 'yan kasuwa a duba a ga abin da ya kamata a taimake mu da shi Alhaji Isa ya ce wannan kamfani na kashe sama da naira dubu ɗari shida wajen biyan albashi a kowane rana. Wannan abin da gani sha bauta dinan ba abin da wai dan adam dan adam ne ke cin komai a cikin ta ake cire Nescafe ake cire Bonvita ake cire Toki oil ake cire cakulen ake fidda asalin bota da sauran abubuwa da yawa to wannan gwamnati in ta taimaka mana aka taimake mu da mashinan kansu aka ce muna wannan fakitin din abin a cikin gida najeriya musamman a wannan karamar hukuma mu ta tafa a wannan jiha tamu ta naija to lalle abu ne wanda za mu samu ci gaba kuma gwamnati za mu rage mata wasu abubuwan da yawa Wasu daga cikin masu aiki a kamfanin sun bayyana irin yadda suke amfana da wannan kamfani. Wannan aiki da muke yi mu Alhaji Isa sabon sabon ya zama jan gwarzon namiji a wannan garin tafa. Tun da shi yake taimaka ma jama'a gwamnatin da muka zaɓa ba ta mana taimako ba. Amma Allah ya kawo mana Isa sabon sabon wanda yake taimakawa yau ko da karfin ka nema ka je ka ci ka koshi ka nema ma ɗanka lafiya. Alhamdulillah muna zaune a gida ya aka ce sabin sama ya bude wuri da za mu zo mu ci abinci kuma sannan Allah ya saka masa da alheri wallahi muna samun gudunmawa sosai tunda wata ran za a zauna ma ba a samu ba kuma za a zauna ba a ci ba haka waye gari ruwan mu nan a kulle mu an ci an sha an sitara kuma yaran makarantar na biya musu makaranta jama'a dan Allah ku duba ga wannan bawan Allah mun zo muna zaune ba mu da abin yanzu akwai marayu akwai mata wanda ba su da aure eh, duka ga suna zaune kowa akwai marayu duka mun akwai marayu mu kana marayu ne an waye gari ba mu Allah ne ya zo ya nemo mu ya ce mu zo mu ci abinci don Allah jama'a mu ƙara kara masa ƙarfi yanda ba mu Allah nan wannan wuri zama kamfani gwamnati ta kula da shi don Allah gaskiya an gode wa Allah domin da muna zaune a gida ba abin yi amma tun da ya bude mana wajen nan gaskiya muna samun rufin asiri mu taimaka ma iyayenmu kuma mu kan mu hidima gaskiya na rufa mana asiri sosai domin kullum muna samun dubu biyu dubu uku a rana muna taimaka ma iyayenmu da kannanmu ma mu kan mu abu gaskiya gwamnati ya kamata a duba taimakawa alhaji domin shi ma iya taimakawa mutane da yawa a nan yawancin mutane ba su da abin yi amma tun da suka zo nan kowa na samun abin da zai rufa kan asiri. kamfanoni da masana'antu dai su ne kashin bayan samar da ci gaban tattalin arziki a tsakanin al'umma ƙarshen rahoton kenan muhammad sani yusuf nasarawa